Assalamu alaikum jama'a sunana Isa Muhammad ni ne chairman ɗin Young Pharmacist Group Nigeria. Um, yau dai za mu yi magana akan cutar lasa, lasa virus. Na tabbata mutane da kowa da kowa suna jin magana, za ji ana cewa lasa virus, lasa fever. ko ta ina za ji ana faɗa kan rediyo akan tv za ga ma'aikatan lafiya suna faɗa suna maganganu akan shi kwanan nan an samu kes a mini kano an samu kes a maiduguri an samu kes um, a ogun state an samu kes a kogi state wannan cuta dai majorly daga wani species ɗin bera ake samunsa kuma ina tabbatar muku da cewa kowa ya san cewa ya san abin da yake kawo bera cikin angonin da mutane suke zama wayansu kiwo suke zuwa su samu bera yana daji a kashe su a zo a kawo a dafa a ci wayansu kuma kawai saboda yanayin yanayin yadda gidansu yake da yanayin yadda suka saba zama da dabbobi za ki ga beraye na yawo daga kicin ɗaya zuwa ɗaya daga ɗaki ɗaya zuwa ɗaya za ki gansa su sai a cikin anguwanninsu a gwata ko ta ina yadda kika san mahallansu abu dai ɗaya mafi mahimmanci shine al'adan malam bahaushe ba a sa da zama da datti ba wannan hali ne da mutane suka koya saboda yanayin ci gaba da yake zuwa wa al'umma da ba a saba ba abin da ya sa na ce haka shine za ki ga da an saba da shan ruwa a cikin tandun ruwa amma yanzu za ki ga ana pure water bottle water za ki ga mutane sun sha babu irin abubuwa inda za a iya ajiye wannan abin kwaya a destroy ɗinsu sai ki ga an jefa su a cikin gota an yayyada su wannan kadai ma yana ba da breeding space ma dabbobin nan yadda za su yi rayuwa za ki ga a um, cikin anguwa inda bai kamata mai da shi bola ba za mai da shi bola yake ga kowa da kowa na yake kawo dattinsa yana ajiya wayannan abubuwan suna illa sosai ma yanayin yadda mutane suke zama su. ana so ne kowa ya gyara cikin gidansa daga ciki ya fito da dattin waje ya kammala shi ya haɗa shi a wuri ɗaya a samu haɗin kai a san inda za a dinga zuwa ana john na abu saboda irin cututtukan nan da dabbobin nan suke kawowa ba karamin illa ne da shi ba mun ji labarin abin da ebola ya yi a um, uganda mun ji abin da yi a kasashen afirka da yawa mutanen da suka mutu ana kirga mutane a dubunnai mutum dan wansa ya mutu ma bari iya tsaya mai addu'a ba saboda shi mai yana tsoro kar ya samu saboda me suka samu wannan ebola an same shi ne ta mutanen da suke cin naman biri da yanayin yadda dabbobin nan suke tare da su yanzu gashi an zo an ce bera ne um, a china yanzu ana ana ana maganan coronavirus coronavirus din nan ma an ce yanzu gashi nan ya so yana ta hanyar afirka an same shi a cote d'ivoire first person din da aka yi wa testing an samu kes din coronavirus a jikinsa shi coronavirus din nan ana suspecting cha daga cikin maciji ake samunsa kyankyasai da abubuwa daban-daban ana samun irin leprosy a uh, a jikin kyankyaso ne wannan cuta da za ki ga mutum ya zama irin gurgu haka da hannunsa zai wannan wannan illa ne da cuta ne da ake yawan samu daga jikin kyankyasai shi sa yana da amfani sosai mutane su gane mahimmancin tsafta su gane mahimmancin gyara gidajensu da yanayin zamansu da abubuwan da suke a gida akwai kes ɗin da muka taɓa samu wata mata da 'ya'yanta aka kawo su asibiti duka allah ya musu rasuwa da aka ya fara bincike investigation ya kai aka zo gidan aka yi ɗauki samples sai aka zo aka lura cewa sun ci kifi daren da suka mutu da aka bincika kan gwangwanin um, um, kifin da suka ci sai aka gane cewa a store din da suke ajiye shi beraye sun fitsari a kai da suka buɗe um, ba su wanke kan gwangwanin ba kawai buɗewa suka yi kawai suka juye kawai suka ci to wannan ya, musu illa wannan ya kawo sanadin mutuwansu ba mutum ɗaya ba dukansu gaba ɗaya wurin su hudu ne ko biyar i'm not sure of the numbers now wow confirm and upload to so irin wayannan abubuwan abubuwa ne da mutane in suka ba da haɗin kai za su gyara za a samu ci gaba unguwa irin cuta na malaria duka za su ban mu amma mutane ba san menene matsalansa ba kowa na so ya yi gyaran sa shi kadai in aka yi magana kowa na cewa gwamnati gwamnati gwamnati gwamnati iya ƙoƙarin da za yi tana yi ban ce ƙoƙarin ya kai ba ko ya isa ba ko ba a bukatan su ƙara yi amma babu sistem ɗin da za a iya sawa da zai iya yin aiki in mutanen ba su sashi a ra'ayinsu ba ko niyansu suke abin da suke so su kenan ƙasashe kamar japan korea suna da record cewa suna da average life din su ba ɗaya ba ne namu afirka average life din mutum a afirka 45-47 years ne duk wanda ya wuce wannan shekarun ana mai murna cewa yana cin extra life a can ku za ki ga ko za ka ga mutum namiji ya kai shekara 100-150 in fact a duniya ma ba su da ba ga kasan da ya kai su wannan numbers din nan a nan saboda zunzurutun tsaftansu da yanayin rayuwansu har iskansu ake karba ake shiga da shi kasuwa ana ciya ana siyarwa saboda mini they have a very clean fresh environment da me yasa tsafta ne ya kawo mutanen nan sun koyar da kan sun koyar da 'ya'yansu yadda ko wuri suka je irin sun je maybe party ne ko sun je wani wuri ne da aka hada aka zauna inda aka sha ruwa ko aka ajiye wani wannan ba za su taba barin sharansu a wurin nan ba dalilin su suke yawo su tsitsince komai su haɗa su kammala wannan da kowa da kowa zai sa ya zama halinsa ya zama abin da za a yi koyi da shi ai ba ƙaramin ci gaba za a kawo ba ni dai ina ba da shawara cewa kowa da kowa ya yi ƙoƙari ya san yadda zai taimaka ya ba da gudunmawansa a fara tsabtace gida daga gida-gida a fito da shi waje ina tabbatar muku da alheri in aka fara wannan abu nan da wata ɗaya duka wayannan abubuwan da za mu zo muna tsoro ko mu zo chances din ma ya zo yi occurring bara mu ya handling din shi ba everything will be reduced so it's all boiled down to us salamu alaikum Good morning, and once again, welcome to the Public Health Talk with Isa. Today we'll be talking about Lassa virus and the Lassa fever disease. So basically, we need to understand what Lassa fever is all about. Lassa fever is a viral disease that occurs in West Africa. The reservoir of the Lassa virus is a rodent of the genus Mastomys known as multimammate rat. The Lassa virus is transmitted to humans mainly through food or household items contaminated by infected rats, urine, and feces, and by handling infected rats. 80% of people infected will have no or mild symptoms. One of five people will develop a severe disease. Lassa fever is reported in Benin, Cote d'Ivoire, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Nigeria, Sierra Leone, and Togo. The burden of Lassa fever in West Africa. 58 million population are at risk of Lassa fever. 5,000 estimated number of deaths in West Africa each year according to the World Health Organization. 100,000 to 300,000 estimated number of Lassa fever cases in West Africa each year. Every year we have at least 100 to 300,000 estimated number of people coming with the cases with of Lassa fever, which is very very high, comparing it to the dangers of Lassa fever itself. So basically, the transmission of Lassa fever is actually very straight. The reservoir of the virus, which is the mastomized rats, the virus maintains itself in mastomized rat population. Virus is present in urine and feces of infected rats. This is why the public health professionals always warn people about eating food that are not hygienically produced or storing their food in unfavorable conditions that might allow rats to live and stay in. Some people have seen it as a normal or as something that is supposed to be um, happening when they have a store and then they, they have rats. It's actually wrong. You could actually get a cat in your individual stores or your house to just protect yourself from these rodents. From the reservoir mastomyces rat, it is transferred primarily to human humans. 80 to 90% of humans are infected through their food or household items contaminated by infected rats, urine, and feces. Direct contact while handling mastomyces rats, which is the food source. Then secondary human infection is then this human to human transmission, which occurs through direct contact with the blood, secretions, organs, or other body fluids of infected persons. The incubation period ranges from 5 to 21 days, with 80% asymptomatic and mild symptoms presentation. Overall case fatality rate is 1%. Case fatality rate can reach 15% or more among patients hospitalized with severe presentation, as we have seen in some countries in Africa, whereby the mortality rate was just beyond imaginable. Most common symptoms include gradual onset of fever, malaise, and general weaknesses. So, presently, now what we have is every fever is a culprit, so we need to be very, very careful. After a few days, you see them presenting with headache, sore throat, muscle pain, chest pain, nausea, vomiting, diarrhea, cough, and abdominal pain. In severe cases, patients may present with bleeding, neck or facial swelling, and shock. Sequelae, various degrees of deafness have been shown to occur in 25% of survivors. Hearing return after 1 to 3 months in only 50% of these cases. So these are the common symptoms we should look out for in patients with Lassa fever. Evolution of Lassa fever disease from symptoms to on, uh, from symptoms onset. The burden of Lassa fever in